الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين منا رقم الله سبحانه وتعالى ليترقى منا كاوا وأن أيكم ayyukanmu na ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya kawo mu a rana ta yau a inda muke suratul ma'ida za تاشي tashi آية تقوم ta بسم الله bakwai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير نعم a wannan aya ta yau Allah madaukakin sarki yana cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih maryam Allah yace tabbas hakika duk waɗanda suke da aqidan cewa Allah maɗaukakin sarki shine annabi Isa almasihu ɗan Maryama to tabbas ya zamanto kafiri in ji Allah duk wanda ya faɗi haka cewa annabi Isa shine Allah ko Allah shine annabi Isa alaihi salam to ya zamanto kafiri in ji Allah sawa'un ya faɗa da baki ko ya ƙudurce wannan a zuciyar shi ba yanda za a yi Allah madaukakin sa annabi isa zamanto shine Allah domin Allah shi wahidun ahad ne fardun samadun ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi ɗaya ne makadaici abin kadaitawa bai haifa ba ba a haife shi ba sannan babu wani wanda yake kama da shi a ko ta wani bangare saboda haka masu waɗannan akidun sun zama to kafirai inji Allah Allah ce ka tambaya mun masu waɗannan aqidan kul ka gaya musu ya Muhammad ka tambaya mun su wai ni kan faman yamliku minallahi shay'an wa ya isa ne ya kare Allah ya kare Allah ko ya hana Allah wani abu in arada an yuhlikal masiha yau idan Allah yana so ya halakar da shi annabi Isa wa ibna maryama wa ummuhu da uwar tashi gaba daya Allah ya ce yau wai in na so halakar da su da gamawa da su waye isa ya tare ni ne ya hana ni zartar da haka kai ba ma su kawai ba wa man fil ardi jami'an duk wanda yake doron kasan nan yau idan na so shafe su in halakar da su ba mutun ɗaya da zan bari da rai a doron kasan nan hatta shi annabi isan da uwar tashi waye isa ne ya hana ni in ji Allah wa zai iya mallaka musu wani abu mallaka wa kanshi wani abu da zai iya kare kanshi to saboda haka ina ƙara tabbatar muku walillahi mulku samawati wal ardh duk wata halitta da take rayuwa a cikin samai bakwai wal ardh da kasai bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da kasai din nan duka gaba ɗaya mallaka na ne inji Allah bayina ne halitta ta ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi annabi isa a yake rayuwa a doron ƙasa ne yi ko ba haka ba uwar tashi aina ta rayu a doron ƙasa akwai wani makhlukin da yake rayuwa eh, sama da abin da eh, wajen sammai da kasai da abin da ke su to matukan annabi isan ya rayu a cikin kasai uwar tashi a ƙasa ta rayu yanzu da Allah ya ɗauke shi yana can cikin sama to duk wani abu mai harayuwa a cikin samai da ƙasai ɗin da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ɗin gaba ɗaya Allah ce mallaka na ne saboda haka ya nuna cewa su ɗin ma bayi ne na Allah halitta ne na Allah shi ba Allah ba ne Allah ya ce ba abinda ya sa suka faɗi wannan face saboda halittan da na yi wa annabi isa ɗin ta bambanta da na wasu yadda na halicci mutane saboda shi an samar da shi ba tare da uba ba rana ɗaya maryam ta fita ta je bauta wa Allah inda ta can wajen gari inda ta kafa rumfa take zuwa ta bauta wa Allah ta kaɗaita saboda ana cewa a zamanin su zinace-zinace sun yawa shi yasa ita take fita daga wannan society din wannan yanayin ta kafa dan bukka a can wajen gari take zuwa ta zauna ta kadaita a wajen tana bautawa Allah subhanahu wataala atake kawai sai ga mala'ika ya zo mata qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan ni ina neman tsari daga Allah ya kare ni daga gare ka in kai mai tsoron Allah ne ka bar nan qala a'a innama ana rasulu rabbiki ne ni ni ɗan ubangijin ki ne ya turo ni ne a take kawai li ahaba laki gulaman zakiyan in baki da yanzu tsarkakakke yanzu yanzu din nan tace Allah ya kunu li gulawa waladun wa lam yamsasni bashar ya kai bawan Allah ta ya za a yi in haihu ba ba ɗa da namiji bai taba taba ni ba bai taba shafata ba yace mata kawai wannan al'amari ne na Allah kawai uzi al'amru kawai an zartar Allah ne ya ce hakan zai faru zai faru kuma an zartar kokin ikokin so kawai kawai fa nafaka fi min ruhi he ya hura kawai abinna abinna he ta dau ciki ta je ta zauna a kututtura jikin gindin dabina tace ya laita ni mitu qabla wa kuntu sayan mansiya kai tona ina ma a ce na mutu tuntuni kafin ungarana mai kamata yau zamanto an mance da ni ba a mazance na ma ba a ma tunani a take kawai ta ɗauki ciki ta fara naƙuda a jikin dabino mala'ika ya kira ta ya ce ki girgiza dabino ya zubo ki ci ‘ya'yan itacen wannan dabino yana da kyau a jiki sosai zai taimaka miki wajen menene ƙarfin jikinki da menene shi yasa duk wanda jikin shi ya lagwance in ya ci dabino shi kenan a take kawai vitamins menene za su ratsa jikin shi shi yasa in azumi ya lagwanta mutum manzo Allah ya zabi bishiyar dabino ita ce farko da ake buɗe baki da ita ita ce kawai wanda mutum zai ci yanzu yanzu ta fara maka aiki a jiki kuma da yake Allah maɗaukacin sarki ya san za ta sha takala da tambayoyi da surutai da kace nace gutsuri tsomi duka idan ta koma cikin eh, abun gari tsalle ce fa in ma tarayanna min albashari ahadan fa quli inni nadartu lirrahmani sawman fa falan ukallima in insiya Allah maɗaukacin sarki yace duk wani surutun da za a miki kada ki kuskura ki kula wani kawai ki ce na yi alkawari ba zan yi abun nan ba zan yi magana ba Allah yaran nan su tashi a glass yi control su a sa dan a hisba a can tashi kar su fasa mana glass a nan ina fata an gane wannan da kyau to saboda haka Allah maɗaukakin sarki amsan da ya bata kenan abin da ya ce ta yi kenan da ta zo ɗin suka fara to wacce ta yi ciki ta dawo da ɗa ya maryamu laqad jiti shay'an fariya ya ukta haruna ma kana ummuki ba ma kana abuki ma kana menene imra'a sau'in wa ma kana ummuki baghiyan ka ya maryamu kin zo da abun takaici kin zo da abun kunya mu mun san mahaifinki dai mutumin kirki salihi ne qaniti sadiki mutasaddiki sabiri sa'imi mun san kuma uwarki ma haka na tsatsiya ce ya akai ke kika saba kin je kin kawo ɗa kin yi kaza kin yi kaza kawai fa asharat ilaihi sai ta yi nuni ga yaro jariri a cikin tsumman goyo kawai yace inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa barran biwalidati wa lam akun jabbaran shakiyan wa awsani bis salati waz zakati ma kuntu hayya yaro ya yi ta bayani ya ce kai ni bawan Allah ne kuma Allah ya bani littafi ya sanya ni annabi sannan ya sanya ni mai biyayya da ladabi da da'a ga mahaifiyata kuma ya sanya ni da ne mai albarka randa aka haife ni aminci ya tabbata a garin da aka haife ni da ran zan mutu da randa da zan tashi gobe kiyama yayi ta bayani yayi ta bayani yaro a cikin tsumman goyo ranan kuma suka ce suka ce menene sai suka ce wannan dan Allah ne kawai kawai suka ce wannan dan Allah ne to wai wannan halittar ne ta ba su mamaki shi yasa Allah ya ce to idan wannan halitta ne ta ba su mamaki ai ya khluqu ma ya sha ni Allah ina da iko in yi halittar da naga dama ai nayi wata halitta ta tafi tashi ban mamaki ma aka halicci annabi adam shi ba uba ba ma uwan kawai ƙasa aka dunkula aka kwaba aka turke aka abin nan kawai Allah ya halicce shi ya tada shi ba uwa ba uban ma sannan aka samar da mace ita ma daga jikin namiji ita ce hawa aka cire ta jikin annabi adam shi kuma ɗa namiji aka ciro shi daga mace sauran mutane kuma na halicce su daga namiji da na mace to saboda haka ni Allah ina halitta ne irin wanda na ga dama don kusan ni Allah mai iko ni Allah mai iko ne saboda haka wallahu ala kulli shay'in qadir nayi haka ne don ku nuna muku ni Allah mai iko ne a bisa dukkan komai in aikata shi yanda na ga dama ina fata an gane ko to saboda haka wannan shine halittan shi a wannan yanayin ba shi bane zai sa ya zama ta ni ne Allah wai Allah ne ya biyo ta jikin Maryamu ya fito ku duba wannan irin rintime min sabo da kafirai suke ma mala Allah ban ya rufa mana asiri wa qalatil yahud wan nasara yahudawa da kristoci duk inda suka zauna zaka ji suna cewa nahnu abna'ullahi mu ne ƴaƴan Allah wa ahibba'uhu kuma masoyan Allah wai sune ne Allah Sune yallelen lelen Allah Sune ‘yan mowan Allah masoyan Allah kuma ‘ya'yan Allah to idan har dai krista zai faɗi wannan ya contradictin kanshi domin sun ce annabi isa ne kawai dan Allah to amma anan kuma suna cewa na hannu duk wani krista dan Allah ne su ma yahuda sun ce duk wani ba yahude dan Allah ne wanda ya ce mu ne ƴaƴan Allah sa wanda su ce ƙarya ne mu ne wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in ku ba ku da wani matsayi ba ku da wani kima وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء suna condemning جونانسو كوا kowa yana nuna cewa shine na kusa da Allah shine masoyin Allah shine dan Allah shine zababben Allah da Allah yake so haka suke cewa Allah ce to in ku ne masoyana da gaske ai masoyi baya azabtar da masoyinsa me yasa nake azabtar da ku in ku masoyana ne da gaske ai masoyi baya saba masoyi me yasa kuke saba mu shi yasa Allah ya ce idan har ku ƴaƴana ne da gaske kuma masoyana kul ka tambaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam falima yu'adhibukum bi dhunubikum me yasa Allah yake azabtar da ku sakamakon zunubanku me yasa kuke zunubai me yasa kuke saba wa Allah sannan me yasa yake azabtar da ku to tunda har kuna zunubai kuma ina azabtar da ku to definitely bal antum basharu man khalaqa lalle ku mutane ne irin sauran mutanen da na halitta ba bambanci kawai saboda haka shi Allah ya gafiru liman ya sha'u yakan gafarta wa duk mutumin da ya saba masa ya nemi tuba ya nemi gafara Allah yakan gafarta ma wanda ya so wa yu'adhibu man yasha ya kuma azabtar da wanda ya so bi ma'ana Allah yana karban tuban wanda ya nemi tuban wanda ya mutu bai tuban ba kuma sai Allah ya masa azaba Allah yana ƙara jaddada mana walillahi fa mulku samawati duk wani abin da kuka ga yake rayuwa ko wani mutum da kuka ga yana rayuwa ba? in dai a cikin sammai ne wal ardi da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su gaba ɗaya Allah ce mallaka ta ce gaba ɗaya ni kaɗai ne na mallake shi kuma kowa idan ya mutu ya ƙare wa ilaihil masir makomansa ga Allah zai koma ga Allah kowa zai koma ina fata an gane kun ga wannan aƙidar. ta cewa annabi isa ɗan Allah ne ko kuma subhanallah wai Allah shine annabi isan ma suka ce su ma ‘ya'yan Allah ne yahuda suka ce su ma ‘ya'yan Allah ne wannan sakamakon jirkita a tauran da suka yi da injilan da muka yi bayanin su a jiya jirkita wanda Allah yi harrifuna kalima an ba'adi ne walaƙar a kazan lahu bani isra'ila wancan alƙawarin da ya ɗauka ba su cika ba wa min alladhina qalu inna nasara suma akhadna mithaqahum mun dauki alqawari suma suka zo suka saba duk wannan result ne sakamako ne na saba bin umurnin waɗannan littattafan da sun bi waɗannan littattafan sau da kafa da aka saukar musu yahudawa sun bi attaura sau da kafa kiristoci sun bi injila sau da kafa ba yadda za a yi su aƙidantu da aƙidan cewa Allah yana da ba zai taba ba bane A masakamakon sun bijire ma sun caccanja su sun jirkita su sun share na sharewa sun bar abunda zuciyansu yake so Allah ban ya rufa mana asiri sai Allah ya kira su da babban murya kaman haka na'am ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أن أحدا من العالمين الله سبحانه وتعالى يتشي يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالي التافي يهودا ودنسارة كريستوشي كنا yace qad akum rasuluna to ga fa annabinmu yazo muku annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa sallam gashi nan zo muku yubayyinu lakum ya bayyana muku haƙiƙanin abinda kuke ɓoyewa da shi nan na turo shi ala fataratin minar rusuli tsakanin yankewan annabawa domin daga annabi uh, uh, isa din nan an samu zamani mai tsawon gaske da aka yi babu annaba within wannan period ɗin. sai daga baya Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗanda ba su riski annabi isa ba ba su riski zamanin annabi ba suka rayu a tsakanin wannan ɗan eh, lokacin suka mutu ake kiransu ahalul fatra ahalul fatra wato wanda suka rayu a zamanin da babu wani annabi in between tsakanin wannan lokacin to an ɗauki zamani sosai babu wani annabi daga lokacin da annabi isa tafi shi ne allah ce to ya ku eh, yahudawa da nasara kiristoci ga annabinmu Muhammadu na aiko muku shi a lokacin da babu wani annabi a zamanin da aka yi babu wani annabi a wannan tsakanin ya zo ne yi bayyinu lakum ya bayyana muku gaskiya ya bayyana muku tafarkin tsira ya bayyana muku tafarkin halaka ya bayyana muku irin kurakurai da kutungwila da abubuwa da jagwalgwala littattafanku da kuka yi da share waɗansu dokoki na Allah da suke cikin littattafan na aiko shi yanzu ku bi shi kawai ku bar naku littattafan sun expire dama an ce musu daga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam Muhammad sallallahu alaihi ya fito to addinin kowane addini ya ya ya expire kuma lokacin shi ya tafi ya kare sai a hadu duk duniyan kuma amara wa annabi sallama baya a rungumi littafin da ya zo da shi shine final revelation wato littafi na ƙarshe da dukkan duniya yanzu kuma za su haɗu su bi da kowace kabila kowane mutane da nasu annabi to yanzu wannan zamanin kowace kabila da nata annabin ya wuce yanzu annabin karshen zamanin nan na kowane mutum ne kowace kabila a duniyan nan a haɗu a bi shi kawai aka faɗa musu haka kuma littattafansu sun yi wasiya attaura ya yi bayani wa yahuda cewa mubashiran ni annabi musa idan na mutu ina muku albishir bi rasulin da wani manzo da zai zo nan gaba min ba'adi bayana ismuhu ahmad sunan shi ma ahmad ahmad da muhammad da hamdan da hamid da umaidan duka kawai asalin sos din kalmar ɗaya ne to ku sake na ku bi shi shi ma annabi Musa ya annabi Isa ya faɗa musu ya faɗa musu su bi kawai annabin ƙarshen zamani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya ce wallabi nafsu muhammadin biyadi na rantse muku da allan da rai muhammadu ke hannunsa ma yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar na rantse da allan da numfashi na yake hannunsa babu wani ba yahude ko kirista da zai ji labarin zuwa na ya yin imani da ni face sai ya shiga wuta wallahi tallahi in ji annabi wuta za shi kawai ni ne annabin karshe da kowa zai imani da ni to saboda haka Allah ya ce to gashi nan fa na turo muku shi tun yanzu ku yahudawa tun yanzu ku kiristoci ku bar littattafanku ku bar wannan abun yanzu ku bi Muhammadu din saboda an ta kulu kada ku zo mun gobe kiyama ku kafa hujja da cewa ai ma ja'ana min bashirin mu fa ba wani mai gargadi mai albishir da ya zo mana annabi kenan wala nazirin ko kuma mai gargadi wato saboda su ce idan da Allah bai yi haka ba ya sanar da su da idan suka yi barnansu da kafurcinsu da ta'afansu in aka zo kiyama Allah zai azabtar da su sai su ce ya Allah ai ka ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ai ya Allah ka ce kai baka azabtar da bayinka sai ka tura musu manzo ya Allah baka tura mana mai gargadi ba baka tura mana manzo ba baka tura mana mai wa'azi ba ta ya za ai kuma ya Allah ka mana azaba ai da ka turo shi da mu yi imani to Allah ce na turo shi tun yanzu kaga ba complaint kenan ba wani uzuri ko ba wani excuse gobe kiyama Allah ce to na turo muku shi yanzu ku bi shi saboda haka faqad ja'akum Allah ce tabbas ba ku da hanzari gobe kiyama saboda ja'akum bashirun wa nazirun na turo muku mai gargadin na turo muku mai wa'azi da mai muku albishir ta gani ai Allah shi ya halicci mutanen kuma ya san zuciyarsu ai ya san su da kyau shi yasa tun kafin su furta ma Allah dama ya san abin da za su faɗa din to ya tare tun yanzu ma saboda haka wallahu ala kulli shay'in qadirun Allah a bisa dukkan komai mai iko ne saboda haka babu wani mutum da zai zauna a wani addini ya ce ya tsira gobe kiyama in ba addinin musulunci ba babu wani mutumin da zai ce akwai wanda zai biya samu tsira gobe kiyama in ba annabi Muhammad ba shine wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin wal in kuntum tuhibbuna Allah duk wani wanda zai zo a duniya ne ya ce wai shi yana son Allah in kirista ne ce ai ni ina son Allah in ba yahudi ne ce ni ina son Allah in mushriki ne ce ni ina son Allah duk wajen son Allah a baki an haɗu a nan ba wahala faɗa amma sai Allah ya kawo sharaɗi ya ce to fattabi'uni kul in kuntum tuhibbuna laha in kuna son Allah da gaske to alaman son Allah shine fattabi'uni ku bi ni ni annabi Muhammadu ku bi ni ni annabi Muhammad bayan da za a yi kai rejected din annabi ka yi imani da annabi kuma ka ce wa kana son Allah fattabi'uni sunnata za ku bi ni annabi Muhammadu to anan ne yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ina fata an gane ko wannan shine kabi manzon Allah sau da kafa mabbin manzon Allah sau da kafa shine maganganunsa da ya faɗa a yi kaza a yi kaza ita ce sunna alƙauliya da ayyukan da yayi yace kuma yayi su a aikace ita ce sunna alfi'iliya da kuma wanda aka yi a gaban shi yace yayi kyau to ya zama to sunna takririya silent approval abinda aka yi a gaban shi ya shiru ya nuna abun yayi kyau to wannan shine abinda mutum zai bi kawai ya tsira gobe kiyama ina fata an gane ko wannan shine a ah, Allah yace su yahudawan da suke cewa wai su ƴaƴa ne na Allah su kaza ba saƙon da annabi Musa ya zo musu da shi bane ga saƙon da annabi Musa ya zo musu da shi wa in qala Musa li ku kutuna yayin da annabi Musa ya faɗa wa mabiyansa yace ya qaumi ya ku mabiyana uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku mana ta ya za a yi ku bar wannan Allah ku bauta wa gunki ta ya za a yi ku bar wannan Allah ku kama waninsa ba ku tuna Allah nan ba da kuka bari ya muku wata data ya muku wata ni'ima ya ba ku wata kariya ya ɗaukaka ku ya halaka makiyanku ku tuna lokacin da kuke karkashin mulkin fir'auna ba karkashin mulkin kabilan kiftawa domin fir'auna ba kifte ne mabiyansa kuma kabilansa kiftawa ne su kuma waɗannan su kuma 'ya'yan banu isra'ila ne to ku tuna yadda da kuke karkashin waɗancan a matsayin kaskantattu wulakantattu ba ku da daraja waɗancan ne suke bautar da ku mutum a haife shi da ‘yancinsa ɗan wani jikan wani amma yana yana ji yana gani ya zama to bawan bawan kabilan fir'auna su masu abun da musu wanke-wanke sune masu musu guga wanke da guga sune masu abun nan yankan fulawa sune masu sharan titi sune direbobi su ne masu faskare su ne masu duk wani aikin da kasan ake ɗora wa marasa ƙarfi ko kuma bayi suna yin shi a ɗora musu kawai e eh, su ne shushaina su ne menene duka wani abu su waɗancan sai dai su zo kaka wanke musu takalmi su tafi to ku tuna lokacin da kuke cikin irin wannan kaskanci bugu da ƙari duk wanda ya haifi ɗa namiji a yanka shi saboda kar ma ya taso ya yi kwaɗayin ma mulki kawai to wace ni'imar Allah ya musu da har annabi Musa yake tunatar da su ya ce iz ja'ala fikum anbiya'a da farko da ya halakar da fir'auna ya halakar da rundunansa sannan ya zab cikin ya zabo ya rika aiko annabawa duk annabin da za a aiko sai ka samu cikin banin isra'ila ne kusan 70% ba a ɗauko cikin waɗancan kifawan ba ku da ake ganin ƙasƙantattun dai ku ne allah ya promotin ya ɗaga darajanku kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce قاسم آه، آه، والكتاب المبين نحن نقص عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين sannan ah, Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wani makina na fil ardi wani riya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu ya'dharun wa auhayna ila ummi musa an irdihi fa in fa idha khifta alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin Allah ce muna son ku tuna istan annabi Musa da Fir'auna inda Fir'auna yake yake nuna bambanci ga waɗanda yake shugabanta yana raunana waɗansu ya take waɗansu ya girmama waɗansu ya yanka ƴaƴan waɗancan mu kuma Allah ya ce yau muna son a samu canji da juyi waɗanda ake ganin su kaskantattun nan muna so in ji Allah a ikonmu da kudurin mu sanya su sune shugabannin da za su karɓi ragaban shugabanci mu nuna wa fir'auna ɗin da nevinsa da air force ɗinsa da infantry ɗinsa da dss ɗinsa da suwaye ɗinsa min hun kanu ya hazarun abinda ba sa son nan shi zai kasance waɗancan da ake ganin su kaskantattu yanzu za mu juya su ne shugabannin gabaɗe su kuma wancan su koma ƙarƙashinsu haka Allah ya ce zai yi to ku tuna irin ni'imar da Allah ya muku wani Isra'il anan Musa yake tunatar da su ku tuna irin yakin da Allah ya muku amma ku zo yanzu duk wannan abun har kun mance da shi kun koma Allah ma wai kun bar shi kuna mai butulci kuma ana yayyanka ku duk ɗan da kuka haifa a yanka shi a kaskantar da ku Allah ya yi juyi amma kun sake Allah kuma kun mance da shi eh? duk annabin da zai zaɓo bayan wannan girmama da ya muku duk annabin da za a zaɓo sai a zaɓe shi cikin bani Isra'ila sannan waje kun mulukan ya sanya ku yanzu ku ne shugabanni da ku ne kaskantattu ko kuma ya sanya ku shugabanni da ku ne ake treating ɗinku kamar bayi yanzu kuma ku ne masu zaman kanku masu ‘yancin kansu kai wa atakum malam yi uti ahadan min alami Allah ya ba ku bai wanda bai taɓa yi ma waɗansu mutane ma ba a duniya menene baiwan malamai suka ce lokacin da Allah ya ce wa anzalna alaihimul manna wasalwa sannan kuma Allah ya ce muka lullube su da alghamam gajimare yana musu inuwa lokacin da suka fita daga misira ɗin suka zo cikin sahara cikin tsananin zafi ba inuwa ba idan Allah ya haɗo girgije ya haɗo gajimare ya zo ya musu inuwa dab da su suna shan inuwa na wannan gajimaren sannan ya saukar musu da almannu wa salwa nama daga sama da kuma wani abu kamar ice cream sannan a dajin da babu ruwa duk wanda ya shiga sahara ya mutu don babu ruwa Allah ya ce sai na ɓuɓɓugo muku da ruwa daga dutse wa izistas ka musa liƙaumihi fa kunna drib bi asaka alhajara fanfajarat minhu thnata asharata aynan qad alima kullu unasin mashrabahu kulu washrabu min rizqillahi wala ta a fil ardi mufsidin Allah ce ku ci ku sha ku wala amma kada ku yadda ku rika yada ɓarna a bayan kasa ku tuna wannan ni'ima wannan ita ce bai wanda suke cewa an musu da ba a yi ma wani ba ina fata an gane sai aka ce a ahadan min alamin ba duk duniya har ranar tashin kiyama ba a'a a zamanin su dai babu wanda suka samu wannan gatan domin ai zamanin manzo Allah shi manzo Allah da yazo yazo da mu'jizozi da shi manzo Allah ma ruwan ma bulbulo yake daga yatsun sama ba ma dutse ba bulbulowa yake wata rijiya an zo za a ɗebi ruwa a sha babu ruwan manzo Allah haka ya sa kawai hannun shi ruwan ya cika rijiya yana bulbulowa tsakanin yatsunsa ko ya sa a kwano haka a zuba a yi ta sha ya karewa manzo Allah ya zo da abubuwa shi ma na ban mamaki inda zai za a zo a ci abinci na mutum biyu a yi abinci na mutum biyu a gayyace shi ya ce mutum sama da 700 eh, su zo ya taba shi a yi ta ci a yi ta ci a yi ta ci a rage kuma mai gidan ya ɗauka ya mara kaman ba a ci ba ya yi haka wa dabino ya yi abubuwa da yawa saboda haka manzo Allah su sana ya zo da abubuwa saboda haka an ba su abin ba a fama wani a irin zamaninsu ba shine ina fata an gane saboda haka ake tunatar da su wannan ni'ima annabi Musa yake tunatar da su kaga annabi Musa ya nuna wani Allah ne ya musu نعم يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن في الجبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون كنتم مؤمنين قالوا يا موسى wa mutanensa ya ƙaumi ya ku mutane na mabiyana ga wani gari can Allah ya bada umurni ku je ku shiga garin ku zauna ya zamanto mallakanku amma ba a kyauta ko cikin sauki za ku shiga garin ba za ku shiga ne ku yaƙi mutanen garin ku gama da su ku ci nasara a kansu sai ku kwace garin ya zamanto naku kuma mutanen ƙwararru ne ƙarfafa ne baraje ne a wajen yaƙi amma in kuka bi umarni na za ku ci nasara a kansu saboda haka ya qaumi dukhulul arda ku je ku shiga wancan ƙasan almuqaddasa ta kasa mai albarka Ƙasa ce wanda ba a fari ƙasa ce wanda ba a eh, rasa abin eh, abinci ƙasa ce wanda tsirran wajen masu albarka ne Allah ya yi wa garin albarka gonakin kullun cikin yabanya suke ba sa bushewa ba a rasa ruwa gari ne babu yunwa kawai idan kuka shiga zamanto ku ne Allah ya halatta muku kusa ai Allah ya hana ka je ka samu mutane a gare ka kakkashe su kai ka samu gari ka mallake shi wannan ta'addanci ne zalunci amma wannan Allah ya ce ni na halatta muku ku je mutanen mabarnata ne mugaye kaza kaza ku je ku gama da su zan ba ku nasara a kansu ku fidda su ku gama da su ku ku rike garin gari ne mai albarka ku zauna a garin wani suka ce wannan gari shine asham syria a wannan lokaci domin ba irin map in aka ce syria ba wai a yadda take a map ɗinta na yanzu ba ta hada da su iraki ta hada da su falastin ta hada da su kudus da duk inda isra'ila take domin isra'ila shekaru hamsin ne suka da suka dan wuce ko hamsin da dan wani abu suka kafa wannan wajen da ba a zance isra babu ita ne ma a wajen su ne su a sham ariha jordan inda take da Falastin, da duk wannan area da a dunkule waje ɗaya ne ta nan ne manzo Allah ya isra'i ai shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce labi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram sai ce ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu zuwa ga masallacin Kudus, wanda muka yi wa garuruwan da suke zagaye da shi albarka akwai albarka akwai ƴaƴan itace akwai zaitun akwai shuka akwai menene shi yasa bani isra'ila yahudawa suka yi ƙememe a wajen suka yi kaka da menene kaka gida suka makale a wajen suka kibita inda duk ka gansu ai ka san waje ne mai dan ni'ima ni'ima ba sa taba zama wajen da babu bai da lema bai da kyau bai da ni'ima tunda kaga sun makale ma wajen shekara da shekaru to akwai ni'ima a wajen to irin kamar yadda isra'ila take mabarnata azzalimai Allah ya ce to ku ɗan misira ko ɗan siriya ko ɗan iraki ku je ku kwace ƙasan ku fidda su daga wajen ku na mallaka muku inji Allah su ma waɗannan mutanen haka suke da mabarnata azzalimai na ne to Allah ya ce mutane annabi Musa su je su fidda su su karkashe su su kwace garin yin zaman tona su mabarnata ne yan ta'addani ne a fidda su Allah ya ce zan ba ku nasara a kansu udkhulul ardal muqaddasa allati kataba Allahu lakum wanda Allah ya wajabta muku yaki Allah ya wajabta musu ne kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba siya siyam an wajabta muku yin azumi haka nan ma wannan garin ma Allah ce kataba Allahu alaikum kataba Allahu lakum Allah ya wajabta muku ya farlanta muku ya tilasta muku yin yaki da mutanen garin ku kwaci garin ku wala tartaddu ala adbarikum Allah ce kada ku yadda ku juya da baya ku je kawai straight ku yaƙe su kada ku juya da baya da sunan kun gudu no compromise ba dawowa baya gaba kawai ku je ku yaƙe su idan kuka juya baya kuka ƙi ko kuka gudu to fatan kalibu khasirin Allah ce to kun zamanto cikin 'yan asara taɓa ko har abada kenan mission ɗin da na ba ku ibadan da na ɗora muku ke na inji Allah da buɗan bakinsu ka san su ba a magana su yi shiru su ce sami ina wa a ɗa'ana ka san a can baya ma a suratul bakara an ce su yanka saniya kawai su je su yanka suka tsaya tambayoyi na ta'annuki ba sa shiru su ƙalu sai suka ce to ya musa ya kai musa ai kana sane da cewa inna fiha qauman jabbarina ai kana sane da cewa mutane cikin mugaye ne barata ne a wajen yaki ba sa taɓuwa jabbar mutum wato mai karfi mai sa kaka yi abu saboda yafi fi ka karfi ko kafi ko kaso ko kaji ko kaso daga ajbarahu yujbiruhu ka tirsasa mutum ka tilasta shi ya yi abu saboda ka fi karfin shi in bai ba za ka make shi ko ka gama da shi to duk mutumin da ake kira jabbar jabbarun mugayen mutane da kawai in sun zo kanka sai sai addu'a to suka ce amma Musa fa ka san da cewa yan garin na fa mugaye ne barada ne ba sa tabuwa ba wa inna lan nadkhulaha mu a gaskiya za mu ga maka babu wani boye boye lan lan har abada lan na dukula mu ba za mu shiga wannan wajen ba za mu je mu tsokalo waɗannan mutanen ba ba zai yi ba ba za mu yi ba ba kawai akwai samina wa ɗana a tare da su babu mu dai in kaga mun shiga wannan garin to hatta ya kurju min ha su ne kawai suka fita bisa ra'in kansu salin alin su komai su ci shi a bulus ne kawai a sama kar a wahala su ko da yake mahaukata ne sai su je su kalle ku sai a ah, ku zo ku shiga mu mun fita <laughs> fa in yakhruju minha in suka shiga salin alin suka fita ba ta kana bisa raɗin kansu to fa inna dakhilun nan ne za mu zartar da umurnin Allah eh mu shiga din eh a shiga kawai a sha bushasha ba ko fada qala rajulani daga cikinsu akwai waɗansu mutum biyu irin isna ashara na ɗiban nan waɗannan da Allah ya zaɓo cikinsu ɗinnan masu ɗan nasiha daga cikinsu akwai mutum guda biyu na farko ana kiran shi Yusha ibn Nun shi ɗanyar yar Annabi Musa ne akwai wani Kalut sunan shi waɗannan mutanen kirki ne domin ga abin da Allah ya ce minan lazina ya hafuna mutum biyu din nan cikin goma sha biyu din nan ko kuma cikin mutane ne masu tsoron Allah masu takawa an'aman lahu alaihi Allah ya musu ni'iman tsoron Allah ya musu ni'iman takawa ya musu ni'iman bin dokokin Allah suka buɗi baki da suka ga mutanen nan fa suna ja da annabi Musa suna ja da umarnin Allah suka ce wane e wane e udkhulu alaihimul ba ku shiga din nan kamar yadda Allah ya faɗa amma muna ba ku shawara ku shiga musu ta main gate na shiga garin ku shiga musu ta nan idan kuka shiga fa'iza da haltumuhu idan kuka shiga ta mashigan garin ta main gate ɗin garin kuka afka musu to insha Allahu fa'innakum ghalibun za ku ci nasara a kansu kada ku ja da umarnin Allah kada ku ja da annabin Allah yanda ya ce ku shiga ku yaƙe sun ku shiga amma mu ga shawara mun yi tunani mun yi abin da yi karatun yanayin gaba da in kun shiga musu ta kofar nan kuka afka musu to in Allah da za ku samu nasara a kansu bugu da ƙari wa alallahi wakkalu in kuntum mu'mini ku ƙara da dogaro ga Allah ku dogara ga Allah ku yi addu'a ku koma ma Allah in dai ku mumunai ne wanda suka yi imani da Allah ɗin, to ku zartar da wannan umarnin Allah din kaga annabi Musa ya faɗa musu suke waɗannan mutum biyu din su ma sun ƙara da nasiha ga ansan su samina wa ɗana ne zai biyo baya ba yahudan ba yahudan suka ce ƙalo ya Musa suka ce kai Musa inna lan nadkhulaha mu fa har abada muna nan abakan mu ba za mu shiga ba abadan dan ma kar a dauka ma wai a'a nan bayan sati ɗaya za mu shiga abadan ne kawai har abada amma ɗaya bai tsammani idan na wani eh har abada ba zan baka to ai kaga kace kai mu tafi kawai ka gani ya ma yanke maka kawai in ma kana sa rai zai yi ba zai yi bane kawai abadan har abada ma damu ha matukan suna ciki ba su suka fitan mana ba muka shiga to har abada ba za mu shiga ba saboda ka ba kana cewa ka yana da iko ba kana cewa Allahnka yana da iko yana da kudura in ya so gama da duniyan nan zai gama da ita zai taimaka wa bayan Allah na kirki ba sai sun wahala ba to izhab anta wa rabbuka faqatila ka je mana kai annabi Musa da Allah nakan kaga sun isolating kansu sun nuna Allah su daban kenan sun nuna na annabi Musa har yanzu dai da alaman tambaya amma imanin su je kama na kai da Allah nakan subhanallah idza fadhhab anta wa rabbuka faqatila ka je kai da Allah naka ku kan mana su mana tunda Allah yana da iko yana da power me sai he an wahalar da mu ne eh haba abu simple daka musu tsawa su mutu mu shiga gari sai an tsaya long process saboda haka ka je a yaƙe su kawai ka taimaka kai da Allah ku yaƙan mana su ku fidda su mu shiga kawai mu hole amma muna tabbatar maka in ba a yi haka ba inna hahuna ka'idun kaga inda muke nan ba ma matsawa nan inda muke to wallahi ba zancin matsawa ina fata an gane ko to kun ga a su yahudawa yadda suke kenan Allah ya ce su shiga gari sun ki su shiga sun ki to sai annabi musa ya yi addu'a kaga ai rashin kunyan ba yahudi da rashin mutuncinsa ya kai kurewa yanzu sai a koma mai addu'a shi yasa ko ka haifa ma da yaron ka bari yaki bari yaki bari yaki ki baba ni ba gaskiya ni a daina matsa ina nan kawai a bakana kawai baba me za ka koma addu'a ce to abun fa sai addu'a to shine annabi Musa ya koma qala rabbi qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها عليهم أربعين سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال سيء النبي موسى يتي ربي يا أبنجينا نيفا الأمر يا في قرفنا saboda haka inni la amliku illa nafsi wa akhi ni yanzu fa banda kowa sai ni karan kaina wa akhi da wannan dan uwana yusha'u din nan da wannan rajulani da suka musu nasiha din dan dan dan yata din nan yusha'u ibnu nun to ya Allah ni fa banda kowa yanzu banda supporters banda mai goyon bayana sai ni karan kaina da wannan bawan Allah saboda haka Addu'a ta da roƙona ya Allah fafruq bainana yanzu yanzu ka yanka hukunci tsakaninmu wa bainal qaumil fasiqina da mu da waɗannan mutanen da suke fasikai dama alfisku fasikanci shine Alkuruju, an ta'atillah bari ma Allah bari yi wa Allah da'a shi ake kira wani ya zama to fasiki wato mutum Allah ya ce yayi yaƙi. shi yasa yawanci fasiki zaka ga ana danganta shi da yawanci mai aikata manya-manyan kaba'irai to ya Allah na roƙe ka ka raba a raba gari a nan kawai a yanka hukunci tsakanina da waɗannan mutane Allah ce na amsa maka ƙana Allah ya ce to na amsa fa inna ha muharramatun alaihim na haramta musu wannan garin arba'ina sanatan tsawon kwana arba'in ya tihu na ardi inda suka cewa annabi musa ka gan mu nan in nan ba za mu matsa ba ka gan mu nan in nan to nan allah ya bar su shekara arba'in a saharan nan ya tihu na ardi suka yi ta ɗimuwa a doron ƙasa su yi ɗanyi gini iska ya bige shi su yi wani rumfa iska ya bige shi su ce kai nan wajen mukaura su koma can cikin saharan su zauna su wahala kai nan ba ruwa mu koma can su kaura su kaura su koma can kasan ba inda suka je a rayuwarsu suka samu jin daɗin zama a wajen babu Allah ce arba'ina sanatan shekara arba'in nan ina gara su in ji Allah yatihuna fil ardi suna ta imuwa a doron ƙasa kawai su je nan ba daɗi su kaura su je can ba daɗi su je nan su je nan su je nan har aka yi zamanin nazi din nan aka yi zamanin aka yi ta yayyanka su a rasha suka gudu hitler ya gana musu suka gudu suka tarwatse su je nan su je nan su je nan suka zo tsakiyar larabawa tsakiyar musulmi suka samu inda za su zauna har da miƙar da kafa wai wajen su ne har da miƙar da kafa wai wajen su ne sai Allah ya ce wa annabi Musa din don annabi Musa mutum ne mai tausayi mutum ne mai rahama mutum ne bai ganin barna ya yi shiru bai ganin mutum cikin wani yanayi ya yi shiru kun sa ya bi annabi khidir ko akan zai je ya koyi wani ilimi suka yarjejjena da annabi khidir ya ce to innaka falan tastati amma iya sabara ka zo kai karatu a wajena eh to ba za ka fa iya yin hakuri da ni ba ya ce aka maka Allah zan yi hakuri insha Allah zan yi hakuri farko da annabi khidir ya kashe yaro wani matasi dan saurayi matashi haka anai musa ya yi shiru a tabtu a fatanta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin karama karama kisa kuma yaro bai ci ba bai sha ba yaron kirki kaza ka kashe shi yace banke ba za ka iya yace haka ne na tuna insha Allah yanzu ka zai haƙu akar makan eh ba zan sake kuma abin nan ba aka je kwale-kwale da jirgiro yana cike da mutane a tsakiyar teku mai khidir ya guda shi ah yace akharaqta hali tukhriqa ahlaha ka huda kuma ka halakar da duk waɗanda suke ciki ka ka zo da abu ba wanda bai da kyau ba aka ramaka Allah ce ban da gaya maka bai ci ka haka ne fa aka ramaka amma gaskiya in na sake dai kawai ka sallame ni a kore ni a makarantar suka je wani gari kun san dai suka nemi a ba su masauki suka yi annabi khidir ya ga wata katanga za ta faɗi fa aqamahu ya maida ta matanganta katanganta ta karka ba wai fasara ta yayi ba ya maida ba a'a yayi haka kawai sai ta mike kai ta koma abin nan bisa ikon Allah da izinin Allah ba wai ya sace ginin bane ina zai samu kasa da bulo da mina mu musa ce to ai aka na makalla mutane tunda basu mana mutunci ba su babu masauki mu kwana masunki to ai bai kamata mu su aiki a banza ba mu ma mu karbi wani abu mu ma su biya mu yace ha za fira ku baini wa bainaka kawai yace na sallame ka daga makarantar da na kore ka amma zo zan baka certificate na abubuwa uku da ka koya sirrin kashe yaron nan sirrin buɗe kwale-kwalen nan da sirrin miƙar da wannan katangar to shi yasa da Allah ya bar su yayi ta gara su shekara arba'in ta tabi annabi Musa saboda tausayi da rahama yace ya Allah ya Allah ya Allah na janye addu'an nan da nayi wa bayan Allah na ya Allah na janye Allah a musu rahama Allah yace a a fala ta'asa kada ka yadda ka kuskura kai bakin ciki alal qaumil fasikin yanda zan gara waɗannan mutanen da yanda zan wahal da su kada ka kuskura ka nuna bakin ciki da damuwa a kansu kyale da su kawai shi ne suka yi tagarwa in nan mama suka yi tagarwa aka hana annabi Musa kada yi magana fasikai ne kai yi addu'a ya ce to kada ka nuna tausayi ko bakin ciki ina fata an gane ko game da yadda zan yi ta yi da su kasa a takan kai karan mutum yi aiki a kawane haƙƙinka a yi ta cewa kai haƙuri maka ce ina amma da ka ga kaga yadda ake wata yi mutu ka ce Eh, da Allah zan ga auka dan Allah a masu haka ni na yafe maka wa to irin wannan to kada ka kuskura ka roke ni inji Allah ban ni da su kawai a wata ya ina fata an gane ko to abinda ya samu kenan a wannan yan mintuna sai tambayoyi akwai ta bismillah Allah ban ya samu dace rufa mana shi ne abin da ya saukaka a takaice takaice ya kai kafin ya doktor dan daga kadan ta ya fita akwai wani mutum yau da ya da akwai kuma a akwai yara to bayan sun rasu ya tara yaran da ce musu bayan na mutu idan aka rama gado duk wanda ya dauka ya ba a mai fiye shi ba za a yi shi ba ma'ana ba ta shi da zai yi sai eh. to bayan da bayan da shi ya halatta a cikin addinin musulunci to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'a idan mutum ya mutu ya bar dukiya wa magadansa ta zamanto dukiyansu saboda haka duk abin da yake albirru wa taqwa ayyukan alkhairi da na tsoron Allah da sada zumunci idan suka yi da dukiyan nan yayi wannan baiwar Allah mahaifiyar su ce mahaifiyar su ce kuma Allah yana cewa sainal insana biwalidayhi insana amaratu ummuhu kurhan wa wad'atu kurhan Allah ce nayi wasiya ga dan adam ya kyautata ma iyayen shi kyautatawa ta matuƙa musamman ma uwa Allah ce ta ɗauke ka a cikinta wahala bayan wahala wahala bayan wahala a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi ce ayyun nasi bi khairi suhuba ma'anan hadisi yana cewa ya rasulullahi wanne ne cikin mutane da yafi cancantan un kyautata masa un kyautata masa yace ummaka mahaifiyarka sai mutum ya ce to sai waye annabi ya sake ce ummaka mahaifiyarka dai sai ya ce to sai waye ya rasulullah manzo Allah ya sake cewa ummaka mahaifiyarka so nawa sai ya ce sai waye ya rasulullah sai ya ce abuka babanka mahaifiyar sau uku manzon Allah ya emphasizing ya karfafa cewa a kyautata maka a kyautata mata matukan kyautatawa wani sahabi a zamanin manzo Allah sallallahu aka je aikin haji mahaifiyar shi ba ta iya tsayawa akan dabba shi yayi ta daukan ta yayi ta dawainiyan mata hidima ya dauke ta yana ta tura ta yanda ake aikin haji da cikin wahala da tsanani yana numfashi da kyar da kyar yayi zufa sharbe sharbe yace ya rasulullahi ya manzo Allah na bawa mahaifiyata na biyata manzo Allah sassala ya ce numfasawa ɗaya da ta yi yayin da za ta haife ka yunkurin nan nishin nan ɗaya da ta yi yayin da za ta haife ka ba kama biya wannan ba to kai mai gida don kun ɓabe da mata an rabu ka bar gado kuma ka ce baka yadda ƴaƴanka su yi abun nan ba ai wanda ya bar wasiya ta saba wa musulunci ba a zartar da ita faman baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna sai Allah madaukakin sarki ya nuna a duk wata wasiyan da aka yi ta sabanin musulunci ba a zartar da ita saboda haka ya'ya su kyautata wa mahaifiyarsu kyautatawa ta matuƙa wannan shine kawai sai ya ce ba ta bayani game da sallar da ake yi da rana ya sai sa ba ya ce wa salatu saboda ganin cewa lokaci yana canzawa yanzu rana tana fitowa wani karfi shida da minti bakwai to da wani lokaci yana ba a yau in ta fito aka ce ai kawai in karfe biyar ta fito ba ta fito ba yawwa kai ba karfen aka ce ba fito wanta aka ce ka rika dubawa ai ina fata an gane in ma aka zauna a wannan ranar ba ta fito ba sai sha ɗaya ranar sai sha ɗaya ta fito ba kai dai Fito wanta aka ce ka yi ba ina jin yana maganan wanda ya yi sallan asuba ya zauna a cikin masallaci bayan an idan da sallan asuba ya zauna cikin masallacin da ya yi sallan yana ta waɗansu wurudai karatun ƙur'ani yana waɗansu aska, ko waɗansu abubuwa lazimi dai kuma alwalan shi ta warware ba yi ta yi har rana ta fito ya yi sallah raka'a biyu za a ba bashi ladan umra ladan umra ina jin wannan yake faɗa to kawai ai kai lekawa za ka riƙa yi kawai in rana ta fito ka leka ta window in rana ta fito ka yi sallah abinda dai ake so ba lokacin da ta yi ja'in nan ba haka a idan ta ɗaga ta fara hasken nan haka sha lokacin mu ya mutu ya raka shi biyu ya fita ka gani kullum kana cikin umranka da safe kullum kana cikin umra ka je umra ka gani baka sha wahalan masauki ba baka sha wahalan zaman airport ba baka sha wahalan visa ba wahalan passport wahalan mene wahalan menene zama ne duk wanda bai wuce awa ɗaya da rabi ba wani sa'in ba canjin yanayin ma yaka samu awa ɗaya ya baka wannan fannin da lada shi kenan ni ba zan iya ce maka karfe kaza ko kaza ko kaza ba in rana ta fito ka yi shi kenan Mm. kuma tana amfani da shi yau da kullum amma kuma idan wata lalura ta taso za ta iya ba, to wannan hukunan zinari da tsakakila za ta iya fitar masa da zakka ba a fitar masa da zakka wanda ta ajiye zinari na amfani tana amfani da shi yau da gobe kullum shine na adonta shine na kaza lalura ya same ta ta sayar wannan ba za ta fitar masa da wani zakka wannan shi ne ni ma ina cikinsu in na musu su suman ويوجونا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين muna tawassuli da azumin da ke bakinmu muna tawassuli da zaman da muka yi a ɗakin Allah muna tawassuli da ayoyin da muka karanta muka fassara muna tawassuli da waɗansu hadisai da muka jawo a cikin wannan zaman namu muna tawassuli a matsayin mu na musulmi da ayyukan alkhairi da muke aiwatarwa Allah ubangiji ya ba shugaban kasar mu Muhammadu Buhari lafiya Allah ƙara masa lafiya Allah ƙara kare mana shi Allah tsare mana shi da tsarewansa ya tsare mana shi ta gaba ya tsare shi ta baya ya tsare shi ta dama ya tsare shi ta hagu ya tsare shi ta sama ya tsare shi ta kasa dukkan wani musulmi mai wa Allah sujada ta gaskiya a doron kasa Allah ubangi ya bashi ikon aiwatar da manufofi na alkhairi da suke zuciyarsa Allah ubangi ya wa kasa mu Najeriya albarka Allah ya daukaka Najeriya Allah ya daraja ta Allah ya daukaka nahiyar mu ta arewa Allah ubangi ya da mana da martaban arewa da mutuncinta Allah da mana da noman mu da abincin mu da cimakan mu da darajar mu da mutuncin mu a idon duniya Allah ubangi ya biya wa kowane musulmi bukatunsa na alkhairi bala'i na zubar da jini da kashe-kashen da muka taba gani a rayuwa a wannan kasa da nahiyar mu Allah ubangi ya sanya shi ya tafi kenan tamkar yadda ake ruwan sama a dauke Allah ubangi ya raba mu da shi duk zai bakanta wa musulmi Allah ubangi kada ya nuna masa duk abin zai bakanta wa dukiyar musulmi kada Allah ubangi ya kaddara shi Allah ya raya garuruwan mu ya musu albarka gaba daya jami'an sojojin mu da yan sanda da yan tsaro da masu sa uniform kala-kala masu rike bindiga da masu ɗaukar albashi da 'yan fi sabilillah irin 'yan hisba da 'yan agaci duk an haɗu a wajen tsaron rayuka da duke Allah ubangiji su ma ya tsare su ya tsare mana iyalansu masu daukan nauyin waɗannan karatuttukan da dukiyarsu Allah ya haɓaka shi masu yawo da kemara lailan wa naharan cikin rana da duhu da menene Allah ubangiji ya musu albarka dan kwa da suke baro wuraren su zo su haɗu a wannan masallaci da sauran masallatai da wurare da ake sauraron alkur'ani Allah ya musu albarka ya zama to shine hanyar tsiranmu da yafe mana zunubanmu gaba Allahumma amin العظيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين